eh kuma akwai kashi biyu ne suka rabu kamar da malamai suka abin nan ko akwai bid'atul abin nan ghairu mukaffira ko a ce bid'atul saghira kenan ko sughra ma'ana ghairu mukaffira akwai kuma bid'atul mukaffira wanda take kafirtarwa da kuma wanda ba ta kafirtarwa wato wanda idan mutum ya aikata ya kafirta da wanda ya aikata bai kafirta ba mu yayi laifi Eh, wato matsayinsa matsayin kaba'ira to bid'a da ake gane bid'a shine dukkan wani aiki babban alama ta gane bid'a shine dukkan abin da nassi bai zo a kansa ba babu nassi daga qur'ani ko daga hadisi akan wannan aiki saboda haka aikata shi bid'a ne kuma babu ijma'i ko kiyasun jali to waɗannan duk aikin da ba a samu wannan ya tabbatar da shi ba to wani aiki bid'a ne wasu suna kiran wancan bid'a ɗin ta su ana ce mata bid'atun idafiya wato wanda za a raba ta da wani nassi, cewa akwai wato aikin yana da asali amma sai aka raba mata wani abu a kansa ana ce mata idafiya kenan akwai wanda kuma bai da asali kwata-kwata aka kirkiro shi bai da asali aka kirkiro shi yanzu misali irin abubuwan da suke da asali misali a ce in ka ɗauki sallah ko azumi ko wani abu makamancin haka sai a kirkiro wasu salloli ko wasu nafili wanda ba su da asali sai a ce a yi abin nan wannan ana kiransu bidiya duk da kasancewa wanda ya yi ba za a ce ya yi bidiya ya kafirta ba ba a ce suna a yi taron suna wannan ma bidiya ce irin na taron suna ko sadakan uku sadakan bakwai ko sadakan arba'in duka waɗannan idafiya ce suna da wani asali a addini sai aka raba wannan aikin a kansa to irin wannan ayyukan tunda a asalin nusus din babu inda aka ce a yi sadakan uku ko bakwai ko kaza a wannan ma ba a ce a yi taron suna ba inda aka ce taron suna akwai nasi a kansa na taron suna kawai dai an fake ne da wancan nassin da ya magana kan suna sai aka shigo da wannan ciki to irin wayannan bidiyoyin ghairu mukaffira izafiya ce wanda mutum ya yi shi ba za ka ce masa kafiri ba ko babu laifi za ka yi binsa sallah shi irin wannan kami sallah kana da sallanka shi yana da shi kuma bidansa da yake wannan bidansa ne da zaman kanshi amma misali a irin kirkiro wani addini daban wanda babu shi kamar shi'a kamar itizal kamar irin su kadariya ko jabar jabariya ko irin sufanci din nan a kirkiro wasu adhkar da wasu abubuwa duk waɗannan da wata hai'a mai zaman kanta duka waɗannan ana kiransu bid'a ne kubura. ko kuma ka ce bid'atun mukhrija anil milla bid'a ce da ke fitar mutum daga addini daga addini gaba daya to dai babban alaman da ke sa a gane bid'a kawai idan annasi bai zo a cikin qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko kiyasun jali akan aiki to wannan alama ce wannan aikin bid'a ne an kirkiro shi ne babu shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban alama da ake gane bid'a da shi na fata an gane to wannan ne ma'anan albid'atu da ake gane wallahu alam malam ala. masu cewa akwai akwai wannan wannan wannan wannan ba ni sunan shi nan izu bin abdulsalam shi ne ya fara kawo wannan islahin ko malamai sun masa raddi shi ya kawo islahi ne cewa bid'a ma shi ma yana kan kamar akam a shar'iyya wanda malamin fiqh suke kawo ko malamin usul suke kawo cewa akwai wajib akwai haram akwai mustahab akwai makaru akwai mubah to wai a bid'a ma haka ne za a dora shi akan wannan akwai bid'atun wajiba akwai bid'atun muhaddama akwai bid'atun makaruha akwai bid'atun mustahabba akwai bid'atun mubah ya kasa bid'o'i akan haka shi yasa malamai suke ce masa albid'atu bid'atun kullul bid'a kuma dalala ba wata bid'a wajiba ko mustahabba wannan shi ya kawo wannan abun kuma an masa raddi akan haka shi yasa shi usman hudu ya tasirantu da wannan fatawar ta izu bin abdulsalam wannan da ya yi sharhin aqidatul dahawiya yana da sharhin aqida babban malami ne mai aqida amma kaga inda ya tuntube da anan ka gani saboda haka wannan babu shi ba wata bidiya mu hasana wannan batawar tashi kuma ta bude kofa wajen bidiya sosai na shigo da abubuwa da yawa akwai wani abu da ake cewa sunna tarkiya a sunna tarkiya wato su yan bidiya suna amfani da wannan hatta ya za ga yana amfani da wannan daman yana ta asasar bidiya da suke tafiya kai sai ya ce in aka ce abu kaza annabi bai yi ba don haka bidiya ne sabai ba su ba sai ya ce to ya hana ne ba wai annabi bai yi wai matsalar ba wai annabi bai yi ba ko bai ce a yi ko kaza a ya hana ya ce kar a yi ka ku fahimci wannan abu da wannan suke abun nan to shi wannan malamai ka ta imamu shatibi a cikin al-itisam littafin sa al-itisam yana da littafi wannan littafin kusa ne inci tara ga duk yan bid'a littafi ne muhimmi mai kyau to a ciki yana yayi magana kan sunna tarkiya yace kullu ma tarakahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu wala mani'a lahu li fi'lihi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi bai yi ba kuma babu abinda ya hana a yi shi a zamanin shi da suna addini to wannan karkai din shi ma sunna ne ai eh, aikata shi kuma abin bid'a ne <laughs> to shine sunna tarkiya wannan istilahi ne ta malamai suna kawo shi

ko ba za su yi ba za su yi maulidi za ka kawo wannan badun maulidi ma da sunan son annabi in dai son annabi shine maulidi to ba abin da zai hana sahabai su yi shi a zamanin annabi sassan kuma tun da ba su yi shi ba to ba sunna ba ne yin sadin barin shine sunna sunna tarkiya kenan da babu wani sababin da zai hana a yi kuma suna da dukkan wasu asbab da zai sa su yi kuma ba su yin ba da sunan son annabi abinda suka yi da sunan son annabi shine aka ruwaito mana yana suke biyayya gare shi da ɗa gare shi duk abinda ba su gane ba su tambaya ba sa yin wani abu su sha gaban Allah da manzonsa annabi bai ce ayi ba ko bai yi ba su ji za su yi shi ba annabi bai abin nan ba to duka wannan shine abin da ya tabbata suna yi don haka tun da ba su yi wannan ba to ya nuna kenan rashin yin nasu shine sunna to kaga yanzu imamu shatibi kaga ban wajen wajen alƙarni na shida ya rayu to kaga a kenan tun shekara nawa ya yi wannan maganan suna tarkiya wajen dai takwas da wani abu ka ce yanzu yanzu ai zala ne ya kawo shi ya kawo wannan magana tun wancan lokacin aka yi magana hakan isu su ibu na kase da sauransu duk shekara nawa wajen karni na bakwai ko takwas ya rayu karfe da karni na takwas a gani su ibu na kase da sauransu domin shi sha shatibi mutaqaddim alaihi Allah shi da mu kai ne kake ci abin nan waye ne zai tsakan tsakanin ku waye ana dangane da hukunci hmm. na haihuwa ranar bakwai tsakanin namiji da mace idan aske wannan kan hukuncin ya bambanta ne aske kan namiji a ranar bakwai a ranar mace ba bambanci ai annabi bai bambance ba kawai ya ce aski ne yuhlaqu fi abin nan yawm sabi a gani yu'aqu wa yuhlaqu a gani ko sha'aruhu a aski a masa suna a yanka masa abin yanka kuma a yi aski kan da mace da namiji duka ɗaya ne za musu aski kuma annabi ya kira wannan gashin aza innahu aza yuzalu anhul aza bil halqi za a kawar da wannan kazar da haka annabi kira shi to kaga ka bar shi kuma an bar masa kazanta kenan ba kuma kyauta masa ba ko mace ce ba kyauta mata ba su sai su yin abin wai saboda mace ce gashin ta kaza waye waye Kuma zuwa yake ma saboda haka aske shine lada in aka aske kuma sai a yi sadaka da adadin nauyin gashin abin da gashin shi aka yi wa gursumeti masu abin nan su auna gurgudansa nawa zai kama zai kama nawa zai auna shi zai kama dubu daya dubu daya dari biyar dari kaza sai a bayar da sadaka haka ake yi a gani shi kuma kaciya ba ko wani limit ne na na kaciya akwai sai mutum ya girma za a bar kaciya ko kuma kawai jini da daman su eh kaciya wasu malamai sun ba da daman za a iya yi ranar bakwai a ranar sunan za a iya masa kaciya a wannan lokaci ko kuma zuwa shekara bakwai lokacin da ya kai shekara bakwai sai a yi masa wannan kaciya to akwai wanda suka bada dama za a yi a ranar bakwai din ma a yi masa kaciya eh sai in ya kai shekara bakwai daga shida ko bakwai haka na ok ga wannan ma malam shi na wani nasi da ya hana ana ruwan sama mutum ya ringa yin karatun alkurani ba nasi da ya hana karatun kurari ya yi addu'a ce in kai ibada ce kuma lokacin da ake ruwa kuma kai kai tawassuli da qur'ani kai roki Allah kai addu'a yana cikin lokacin karban addu'a ma ai ba wani dalili yace kar kai karatu qur'ani bare kuwa hmm. ka yi one minute eh, a ba shi da wani asali ka ce kafirai ne masu kafi yawa kaga daga can ma ya fito kenan yana kasancewa lokacin misali a wajen misali ya eh to ai wannan ai dama majalisar ba akan kafirci aka gina ta ba ita majalisar kanta ai akan kafirci aka gina ta ai ba musulunci bane a mutane ma haka idan ana zauna ka da wannan camfi ne kawai camfi ne irin irin kagagun labaran nan ne kurin da ake yanzu nan ba su da asali ba su da asali alaikum salam sallallahu alaihi wasallam idan shi bai shafe ka ba bai shafe ka yasa za ga mutane gaba daya sun yi sallah a masallaci guda limami guda mutum dubu dubu kaza amma kowa ladansa daban mm. gwargwadon yadda ya kusanci sallarsa da ta annabi gwargwadon ladansa zai yi wa don kun yi sallah gaba daya masallaci a ce duk ladan ku daya ba haka ne. gwargwadon kowa yanda yayi don in kana mamu ma an lizimta lizumta maka ai kai koyi da annabi a wajen tsayuwa wajen ruku'i wajen sujada wajen dagowa da sauransu saboda haka wani lokaci ma sai in ba sa aka yi ma sai a fili liman din lada in shi bai kusanci sunna ba ka gani shi kadai ta shafa shi ne bai yi ba kuma shi ne bai da lada amma kai kai tun da ba cewa kai liman in bai kin baya kabdu ko baya abin nan kai ma karka yi bayan ko sunna ta tabbatar da shi bare kuwa wanda muke magana ce shi ne sai ke ce mai yana ganin babu jeji saboda ya taba cin karbi da wani hadisi wanda da aka zo cewa da gawar wani bayan sai mana ba a gaskiya ba ne dama ya tabbata cewa annabi sun da farko ana tashi daga baya kuma aka daina annabi ya aka daina duk gawa kuma gaba ɗaya ma gawan da aka zo wuce akwai wannan maganar amma ba haka ne da shi ya fahimta kwarai kuwa ya zai ce zai ya kawo wannan hadisi ya ce ya ka halatta a yi abin da ake kamar yadda suke a majalisa dama asali arna ne ke yin haka yi kuma dama a sunna dama an ce a za a raka gawa ba a sun surutu ba a magana a yi ko ko zikiri ma ba za a yi ba in ana raka gawa in an je makabarta ba a so a rinka surutu a shagaltu kawai da abin da aka je yi wannan shine sunna da abin amma ba irin sigar yadda su suke yi wa'annan cewa wa mini salin ba ba zai yiwu a dauko wancan hadisin a ɗabbaka shi akan wannan ba a gani shine me kake so ka ce kamar yadda annabi yake yi kuwa malamai suna cewa ina ma jura imam liyu tamma bihi wato kada ka riga shi kada ka yi jinkiri da yawa bayansa kada ku yi tare sai ya yi kannan ka yi shine shi yasa yazo da fa'u taqib da yace na julal imamu li yutamma bihi sai yace fa idza kabbara fakabbiru ka gani za su jada wa raka'a farka'u za su jada fasjudu ka gani haka yace ya zo da fa'u taqib wato sai yayi sai ku yi kar ku saba masa a wannan ake magana ai ba a hai'a ta wasu abubuwa na sallah dama ana magana wajen yin rukuyi da dagowa da sauransu shi ake magana ba wai wajen yin kabdu ko abin nan ba hadisin bai shafi wannan ba yutamma bihi wajen gudanar da aiki wajen dagowa da tasowa da habduwar rafa shi hadisi yake magana yi. zama juwa imamul yutamma bihi ayi koyi da shi in yayi ayi a gani to amma wannan sunna ne ya tabbata kuma shi ma limamin an masa umarni yayi wannan me yasa bai yi ba sai ya saba kuma sai ku saba tare kamar yadda shi ya saba kuma shi akan mazaba ma yake wata mazaba mai yawa ya dauka cewa su sun ce ba za a yi ba kuma ga hadisi ya ce a yi yanzu waye za mu bi kenan annabi ko wani abin nan ai shi ma an yi masa umarnin wannan yayi sai bai yi ba kai kuma shi kenan ka bi kuma bai yi bai yiwa ka dauki wancan ma'anar hadisin ka ce shi ake nufi in neman baya abdu karkayi in ba ji satu jisra kai karkayi ba haka aka ce ba ba shi ne wannan yake nufi ba kuma da ya ce sallu kamar ta musalli annabin da yake limanci ai yayi limanci da mutane ya yayi kai ma kai koyi da liman mana ciki kai liman din kamar yadda annabi yake yi haka ake nufi ai dama amma mutum ya yi abinsa kuma ya kan wata fahimtarsa daban wanda ya saba sunna sannan a ce kuma dole sai an bi shi haka a ce kuma hadisin can haka yake nufi bai yiwa ka gani to to <laughs> me yake cewa yanka hakika sai sati na sama a yi ko sati uku aka ba shi hadisi ya nuna ku sati uku in ka samu satin farko ba to ran 14 ga wata sai ka yanka in bai samu ba ran 21 sai ka yanka sati uku ai kaga an ba mutum dama bare kuwa to baka da shi kenan ai sai a hukura babu kenan ai eh. eh to wannan kuma wani abu ne daban amma dai in dai baka da hali ai kenan an dauke maka duk abin da aka ce baka da hali ai kenan ai a shari'a ta san cewa zaka zo ka samu hali watakila a nan gaba amma lokacin da abin ya faru an baka sati uku ne samun dama sati mai zuwa sati mai amma hakan ya yi a cewa sai kayan ka sai dan kaga dama kuma kaga dama kuma na wani abu ne daban ba za a ce ma a'a ba amma ba za a lizanta mutum ba